musulunci ke nuna mana wani musulunci na son bawa Allah mu guri guda kullu na min adam mu da mun fara annabi adam ne wallahi bai imani wallahi bai imani wanda makusanci shi ya kubi da ban shirin shi ba ba Allah me yasa musulunci ke ce da wannan wallahi hadafin duka shi ne mu kasance guda mu so juna cikin amsar da Allah wa ce sarki Allah ya ce muna cikin littafin shi ne ma ya ce wa innamal mu'minuna ikhwa ya ce wa mu'minai daɗin imani mai shi na jin daɗi kamar lalle shi mumini ne ya ce an yakun Allah an yakun Allah wa rasuluhu a haƙu ilai min ba wa ba ruma Allah da manzonsa su kasance a wish ya fi son ya fi komai wa an yuhibba al-mal la yuhibbu illa lillah ya so mutum ba ya son shi saboda komai bane bai son shi saboda arzikin shi ba bai son shi saboda ɗaya shi ba bai zo shi saboda kan da yake tafiya ba ko kan da yake sa riga ba wa inna ma ya so shi saboda Allah saboda wanda musulunci ne wurin mu mu kai ta mu musulunci mu alaihissalam baki daya shi an allah ya tafi su a alastu da rabbukun da allah ya tara ya rada ya tafi su alastu da rabbukun shi ba ni da ubangijin ku ba shi ne ba ni da ubangijin ku ba qalu bala qalu bala shi su baki daya kafiri ma da kai shi da kake kai shi kafiri yana tabbatarwa kyauriyar kamar Allah malakacin sarki shine Allah لا يذهب وقتها والهباء منظورا استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله بعد ان الله sami Allah da Allah ne mu samu shi sa Allah ya ba ku saurara Allah ya fi mana zunubanmu Allah ya sa mu aljanna aljanna muke so Allah ya sa mu aljanna Allah ya kiyaye mu da ta bayan Allah ina koyo ma nace Allah ba mu ki saki ya yi shafi ga Adam alaihi salam shi ta rasu yin Adam da baki daya lokacin wannan duniya mu duka bukaki na tun annabi adam da wanda za su bayan mu kowa musulmi ne kowa na tabbatar kamar Allah shi ne Allah da Allah ya tara kowa da ya tara kowa shi tambaye su a rasu da rabbikum ba ni ga ubangiji ku ba qalu bala wa idh akhadha rabbuka min Thank you. musulmi makusancinka masai shawarar ka ya fi kawa tun kana muka na makusancin shi ka ne kawa ka ne kana hajji kai ba musulmi ba ne wani da mawani ya gani ba muna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabi ya kan mishi ta annabi da zai يسجل هذا حري إن خطر عن المنكر لتقول يقول لك لما تاني أو يا من المهمش وإن شفع يشفع هي لو قبل على ذلك تقولي يا إما بلا وين بريزيدنت يزور مهمش annabi sai shi ne magana ba bayan lokaci kadan shega wani ba cikin mu mai kuma na wucewa sharika bayan ka dafa nuna ka dafa nama abincin da za ka yi shiga ban ruwan yayi yawa saboda kana tunawa da mutunci da saboda ka taimaka mai to kana wannan ka zama mutunci kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce mai cin hadisi al-Qurfi yace wai Allah madaukakin sarki na cewa man aada li waliyan faqad adatu